Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ah, wannan takaitaccen bidiyo ne zuwa ga wannan bawan Allah da kuke ji a cikin wannan bidiyo yana yi wa a ah, Maulan Mushehu Tijjanation kunya yana cewa a ah, sa'ansa ne a ilimi sannan kuma yana ganin cewa Shehu Ibrahim radiyallahu lawanu almajirinsa ne. <laughs> Wanda wannan abin dariya ne koyi da shi duk mai hankali abin zai bashi dariya kuma zai bashi mamaki. Amma tunda haka yake gani abin da ya kamata mu yi shine sai mu ɗora shi a mizanin mu mu ɗalibai ba ma wai malamai ba mu ɗalibai sai mu ɗora shi a mizani mu ga shin nauyinsa zai auni a yi comparing ɗinsa da shehu tijjani balle a ce sannan shehu bayan da zama almajirinsa ko kuma abin da yake faɗa ba haka ne ba wanda a bidiyon da ya kamata ya uwa wasan ga yadda mutumin ne yi yanzu ɗan tatata a harkar ƙur'ani wato karanta ƙur'ani ma bai iya ba amma a haka yana jin cewa shi wai tsarin shi tijjani ne amma ba za mu shiga ta ɓangaren larabci ba mu ga shin ya kai a haɗa shi da shirin tijjanin ko bai kai ba ba za mu fara da wannan قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي وقع في وقع في قلب امي شريك al-islama musulunci ya da su ya ɗarsu a cikin zuciyar ummi sharikin yan uwa kamar yadda kuka a wannan bidiyon za ku ji mutumin na ya ce waka fi kalbi ummi sharikin al-islama wanda karamin ɗaliban na na firamare ya san cewa al-islam a nan fa'ili ne shi kuma fa'ili ko annahu da wadashi da ake wa ɗan firamare sun san cewa iso ne ko'o. wato a yake mai to wanda bai iya gane fa'ili a cikin jumla ba bai san cewa in fa'ili ya zo a larabci a yake yi mai ba ta yaya za a ce shiru ta tijjani ne a a ilimi abin da ya kamata ya ce shi waƙa fi kalbi ummi sharikin Al'islamu? to amma kaga saboda jahilci ya ce alislama ya yi wa fa'ili nasaba ni dai ban san inda ake yi wa fa'ili nasaba ba ko a al'alamatul eh, na rufu'a ban jin babu ma inda fatha ah. wannan take inda fatha take wakiltar ruf'a balle a ce ma wannan wahamin ne ya ɗauke shi to amma kun ga a haka wai shi ɗin sa'in shehu tijjani ne kuma shehu ibrahim almajirinsa ne to ba wai iya nan gizon yake sakawa ba mu ƙara jin wani bidiyon ku ji yadda ya ƙara wata kwakyariya taka abi wa umni ya a rufe annahu gaibu kadu da wa aa a annahu gaira mujalli ilai da ana a wa umminu kana kadimata zuwa dai karshen bayanin malam. ta wa iya wannan bidiyon ƴan uwa akwai gyaya wajen guda uku wanda ya ce ma a annahu ya a annahu gaibu kaduwan zaku je ce kaduwan zaku je ce wanda wannan kuskure ne. saboda nan qadir mudafun ne ila gai shi kuma mudafun ilaihi jaga ake mai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ce, gairil maghdubi bai ce gairil maghdubu ba saboda mudafun ilaihi jaga ake mai amma kaga shi mai rufa kuma haka wai shi din <laughs> sa in shi wuta jare ne <laughs> sannan bayan wannan a gaba ya kara cewa wa annahu gaira anan kaga gairu ai rufa za a yi mata saboda khabaru annane ne to mutumin da bai iya bambance labarin Allah ba bai san rufa ake yi mai ba zai bai nasaba kuma shi ne yanzu zai ce wai san shehu tijjani ne shi kuma shi shehu bayan almadi haka ne kaga wannan abin dariya ne kwarai da gaske sannan abin da zai fi kara baka mamaki Shi ne a gaba da ya ce anna abahu sai ya ce wa ummuhu <laughs> abahu a nan ismu annani ismu annani wanda shi ma karatu ne na yan firamare sun san cewa ismu anna mansubi ne shi yasa malamin da ke shi ya san me yake yi wanda yake karanto littafinsa sai ya ce a ba ya ce a baya mai nasba wanda duk ɗaliban nawa sun san cewa asma'ul hamsati ana yi musu nasba ne da alif shi yasa ya ce a ba bai ce abu ba wanda shi kuma da ke bai iya nahu ba bai iya nahu ba a gaba kawai sai ya ce wa ummu ya yi mai rufa'a bayan cewa adafi ne hukuncin da a ba ta ɗauka shi umma zai ɗauka a nan amma kawai sai mai rufa amma shi da ke malamin da yake garin littafin sa ya san me yake yi gashi nan na saba yi amma fa haka fa yan uwa kamar yadda ya faɗa wai shi din eh, eh, sa'an shi wuce jariri ne a ilimi saboda abin da ya malam sannan ba wai a iya nan gizo yake ba a iya nan matsalar take ba ba ku ƙara jin wata الكارهة لما لما تحاول فعله الحكومات الناجيرية من التوقيع على عقد يبيح للرجل yau wannan zamu ji ya ce shamamna ra'ihatin ra'iha a nan fa maf'ulun bihi ne shi kuma duk inda maf'ulun bihi yake nasaba ake mai amma sai gashi malam ya tafka mai daga kuma ya haka shi din abin da ya wai shi ne a ilimi shehu ibrahim almajirinsa ne wanda shehu tijjani ana sa shi a cikin tsabakan malaman garinsu a zamaninsa sannan duk malamai na zamaninsa sun sallama mai ana koma sai yi fatuwa shehu ibrahim radiyallahu anhu yana da tarin littattafai wanda sun kai talatin da wani abu wasu na cewa saba'in da wani abu ma wanda akan rubututtukansa an yi forwarded tun daga digiri har phd a babban malamin ma Profesa Ibrahim a kan rubutun nan na larabci na shehu ya yi PhD amma aka wannan da ko fa'ili da mafi'uli bai sani ba bai san sunan kana mai ake mai ba bai san kabar sunan inna mai ake mai ba bai san kabar inna mai ake mai ba wani shi ne yake jin cewa sa'an shehu jani mai shi a ilimi. ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min alkitabi wal huda sai ce me min ba'di ma bayyana ulin nasi mai fil kitabi sai Allah ce mai ulaika yal'anuhumullahu wa ya la'anu yal'anuhumul sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ah, yan uwa masu bibiyar mu ina yin ku sallama Ayyukan ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, wannan takaitaccen saƙo ne zuwa ga a ƙungiyar hisba kenan ta jihar kano ƙarƙashin jagorancin kwamandan ta aminu daurawa da majalisar ƙoli ta malaman jihar kano da ƙungiyar izala gaba ɗaya a kan sha'anin wannan mutumin wanda ake ganin sa a matsayin malami adamu wanda aka fi sani da mai gemu a makogaro a saƙo ne wannan daga ɗalibi na ilimin wanda yake so a ɗau mataki akan abubuwan da suke faruwa duk wanda ya saurari wannan a taƙaitaccen bidiyo da muka sa zai ji yadda wannan mutumin yake yi wa alƙur'ani hawan ƙawara wanda kuma yana amsa sunansa ne a matsayinsa na malami wato duk inda ya je kallonsa ake yi malamin addini jagora mai da'awa amma aya ta alƙur'ani wadda take kowa yana iya karanta ta wadda take suratul baqara kamar yadda kuka ji baya iya janyo ta daidai har sau biyu ya karanta gun kuma da kuskure bai gane yayi kuskure ba innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah a makarantun su na zamani yanzu ana faru karatu ne na ta baqara wanda mafi ƙananun ma ɗalibai za ka ga sun iya waɗannan ayoyin sun san su abin kunya ne kwarai da gaske a ce malami a kano baya iya janyo aya alkur'ani daidai balle a yi magana jan nassi na hadisi ko jan nassi na larabci bayan wannan idan muka saurari wannan bidiyon za mu ƙara jin yadda wannan mutumin ya ƙara yi wanda aka yana tabbatar da cewa ba kuskure ba ne ba jahilci ne yana buƙatar ya ƙara koma makaranta ne kullum za ka ce tabbat ya dame abi lahabin wa tabba a suwatul haɗabi bishi tabbat ya da abi lahabin wa tab amma duk wanda ya saurara zai ji yadda wato ainihin ya ɓata ayan nan ɓatawa ta ban mamaki wanda ko ƙaramin yaro za ka ji ya iya karanta tabbat ya da abi lahabin wa tab amma ka ji yadda ya karanta ta ya yi wa ta'un shididi sannan ya kawo ma'aifa ya sa ban san wace ruwaya ba ce ba wannan ban san a ina ya samu ta ba amma dai abin da ya bayyana ga dukkan ɗaliban ilimi da malamai a ruwayoyin da muke yi a arewa na hafsu da waushu wannan wato ainihin kuskure ne a fili kowa ya san cewa kuskure ne ya yi amma ba za a iya gyarawa ba saboda ƙungiyanci da ɓangaranci ba za a yi wa addinin musulunci a wato gatan a bambancewa mutane ko kawo wa mutane waɗanda za su jagorance su a addinance ba wanda wannan abin kunya ne kwarai da gaske sannan abin da yake tabbatar ma da cewa mutumin nan ba wai kuskure yake yi ba jahilci ne kawai shine aya wadda take mashhuriya kowa yana iya karanta ta ta inna Allahu mala'ikatahu salluna 'alan nabi ta daidai wal ikhwatul kiram inna Allaha wa mala'ikatahu salluna 'alan nabi to mafi girman abin ta takaicin shine yadda wannan jahilcin nasa ya kai har yana iya yin abin da zai zamo ya taɓa janabi na Allah subhanahu wa ta'ala garin ƙoƙarin ya ɗorawa wato ainihin musulmai kafirci kai tsaye sai ya tafi ya ɗora wa Allah wanda shi ma jahilci ne da rashin karanta alkur'ani yasa ya yi wannan wanda ya yaɗu kowa ya ji shi amma duk da haka za mu kunna saboda ta yi su ba su ji ba yanzu su ji wa idza kana Allahu ta'ala qad qala laqad kafara Allah alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam fa kayfa biman qala inna allaha huwal kufur wannan fa aya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam ko inna allaha thalithu salasa amma ka dubi yadda maimakon ya dora su wanda suka yi aikin sai ya dora wa Allah kai tsaye ya ce laqad kafar allahu wal iyadu billah to wannan abun kunya ne kwarai da gaske ga jihar mu ta Kano jiha wadda aka santa da addini aka santa da tarin malamai a ce ana samun irin wannan barakar ya kamata a da ƙungiyanci da ɓangaranci a gyara wannan abin ina magana ne a matsayina na ɗalibin ilimi ɗalibin addinin musulunci ba wai a ɗan ɗariƙa ba ya kamata a gyara wannan matsalar bai kamata a ce wannan ne zai koya mutane tsarki ya koya mutane sallah ya koya mutane hajji da sauransu ba mafi girman abin takaici a ce wannan ne ta tafi da shi hajji don ya koya mutane ibadar hajji ta yaya wannan zai iya yin hajjin kansa ma balle ya koya wasu ba dole a samu matsala ba ya bata mutane hajjin su amma saboda ce an ki ɗaukan mataki akan wannan abun wanda ya bayyana ga kowa cewa mun jahili ne ba na wasa ba a ko an rubuta mai abu baya iya karantawa daidai babban ma'auni na farko da ake fara dubawa a gane cewa mutum ya cika ma ya zama ɗalibin ilimi ba ma ya zama malami ba shine a ji yadda yake karanta Qur'ani ba yadda za a yi baka iya karanta Qur'ani daidai ka dinga irga kanka a cikin ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi masu yanci sannan abu na biyu da ake duba shine a janyo nassin larabci daidai in ba ka janyo nassin larabci daidai ko ƙaramin ɗaliban ilimi bai kamata a irga ka a cikinsu ba wanda za mu ga wannan ba ma wai magana ya janyo nassi daidai ba ko ya ɓata nawu duk shi bai ma kai nan ba tunda wannan ba zai ma lissafu ba kowa ya ga yadda yake yi to amma mafi abin takaici shine haɗa baki ma baya iya yi haɗa baki da wasali ya haɗa ya faɗa baya iya yi muji yadda yake haɗa wannan fantasabtu lahu sai na jingina zuwa gare shi na gaya masa na sabata Allah wadu wannan ko karamin ɗalibin ilimi ya kamata a ce ya iya haɗa baƙi da wasani amma a ce ba ka iya haɗa baki da wasani ballo a zo magana ba wasani ba ka iya jan alkur'ani kuma a ce kai ne wanda za ka jagoranci a addini wannan ya kamata waɗannan mutanen da muka hankalin su da sauran dukkan musulmi su ɗauki mataki akan wannan waɗanda suka yi ƙoƙarin bibiyar wannan saboda tsarkake addinin musulunci daga rubabbun malamai da za su sa mutane su dinga wa Allah a bisa kuskure Allah ya sa ma'ana a gyaran karatu zuwa ga mutane guda uku na farko shine a Adam Abdallah Nigim Makogoro na biyu shine Malam Anas na uku shine Ahmad Talwa wanda waɗannan har kullum muna ba su shawara su koma makaranta su ci gaba da karatu domin ana samun kurakurai fahish ana samun kurakuran da sun wuce kurakurai yana bayyana cewa karancin sanin shi yake kawo haka karancin ilimi shi ke kawo haka amma barin ku tare da shi da gemu a makogoro ma'ana adam abdullah ku ji abin da yake faɗa. shak adam abdalla lillahi la ilaha illa huwa wannan karamin kuɗi ne baya da wata kima da darajar da ba abu karfinsa ba mai wani miliyan sha shida ni dinna shak adam abdalla lillahi la ilaha illa huwa wannan karamin kuɗi ne baya da wata kima da darajar da ba abu karfinsa ba mai wani miliyan sha shida to yan uwa kun ji yadda yake taskiyatu nafsihi shi nan shek yanzu a matsayin wannan na ɗalibi wanda har yanzu bai wuce marhala na 'yan firamare a ilimi ba amma shi yake ɗaukan kalmar shehuntaka yake ɗaura ma kansa wai shi nan shek adam abdallah muna da sai zuwa gare ka wala abdallah wallahi baka wuce matakin ɗan firamare ba har yanzu baka wuce matakin ɗan ibtida'iya ba ballantana ka kai matakin dan sakandare ballantana ka kai dan jami'a ballantana ka kai matakin malami amma kana kiran kanka wai shek adam abdullah kaga wannan shi yake nuna ganin kai kuma Allah ya ce fala fala zakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku kar ku riƙa ganin kukun kai man tawada alillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara dayyahu Allah annabi ya ce wanda ya kaskantar da kai sai Allah ya daga shi wanda ya jiji da kai sai Allah ya dankwafe shi da saboda ce cewa kanka shek wannan jahilci ne malami baya kiran kanshi malami sai dai mutane su ce wani malami ne amma ka ce wai kai dinnan shek Adam abdallah a ina ka zama malami ba na ka zama shek a ina man kala ana fadisa huwa laraba suna cewa wanda ya ce shi ne to ba shi bane ka bari mutane su ce maka malam amma ka ce wai kai dinnan shek Adam abdallah to ina ka kai matsayin malam ma balatana ka kai matsayin shek saboda haka lalle wannan kuskure ne Mala Abdullah baka kai matsayin da zaka kira kanka da kanka shek baka bari mutane su kira ka da menene da shek sannan kana magana akan wai miliyan sha shida miliyan sha shida kai ka karfin miliyan sha shida ai mai shi baya faɗa mai kuɗi baya fitowa ya ce shi mai kuɗi ne masu kuɗi su suka san masu kuɗi malamai su suka san malamai ka zo kana cika baki ka fi karfin miliyan sha shida a haka ka fi karfin miliyan sha shida za ka je ah, Ah, da zaka je Bauchi sai da aka tura maka da dubu ɗari kuɗin mota da zaka je Bauchi da zaka dawo sai da aka tura maka da dubu ɗari biyu in kuma ba kai Dr. Idris ya tura ma wannan kuɗin baka zo ka karyata a ka bi karfin miliyan sha shida baka je ka samu waɗanda zaka yi ma barazana ba mu zaka zo ka ba barazana social media ba yawwa ba a ƙaryar kuɗi ba a ƙaryar ilimi in kai wallahi sai ka ji kunya kuma wani abubuwan da kake nuna wa duniya wallahi ƙarya ne baka da su duka yawan kana da su ba za ka zo kana alfahari da su ba yan uwa bari mu tafi bidiyon shi a koko bari mu je na ɗayan na ɗayan bari mu je na ɗayan ku ji shi ma abin da yake faɗa girman yadda ya akai zancen ya ajiye har ya kai ga babin la'anne jalil ne jalil ba malahan jalil kawai ba ma ya kama ya ma kai girman yanda ya akai zancen ya ajiye har ya kai ga babin la'an ne jalil la'an ne jalil ba malahan jalil kawai ba ma ya kama ya ma kai girman yanda ya to ba a cikin ba wai malami ne <laughs> amma ga shi bai iya badan allahnul jali amma yana cewa bai lahan ne jalil to kai ma mun zo mu baka karatu muna tabbatar muku da ba kwa karatu matsalan ku ba kwa karatu kai Ahmad Talwa a ina ne a larabci aka ce akwai lahan jalil lahan kuma jalil a'a sai dai ka ce allahnul jali allahnul jali wannan ita ce abin da malamai suka tabbatar wannan shine abin da ilimi ya tabbatar amma ka ce wai nan zai ma wani gyara ne shi ma sai ya sai ya tafka jahilci wai har ta kai abin lahan jalil idan an ce aljalilu ismun min asma'illah zal jalali wal ikram amma an ji allahnul jali lahani ne barna ne wanda yake a bayyane amma ka zo ka ce wai lahan ne jalil to kaga ma nan ma gashi mai ɓarauta ta ya zo ba karatu babu lahan jalil babu shi sai dai allahnul jali ka ji ko Ahmad Talwa babu lahan jalil sai dai allahnul jali wannan shine abin da larabci ya tabbatar amma wannan abin da kake faɗa gaurance ne babu shi a cikin larabci eh ba shi a cikin larabci yauwa to za mu je bidiyo kuma na gaba insha allahu rabbi za mu je bidiyo na gaba a shi kuma wannan ah, shi ne malam anas ne abin da ke bani mamaki duk sai aka mawahabiya wannan duk aka tara buhun shiri ta shi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama hakika waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin al'umma suke kiyaye dokokin Allah a cikin al'umma zaka samu su ne al'ulama Allah ta Allah wata ala ya ce innama yakhsha Allahu min ibadihi ulama hakika waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin al'umma suke kiyaye dokokin Allah a cikin al'umma zaka samu su ne al'ulama yasa to ina ƙara gaya muku malam wallahi ku koma makaranta ku koma makaranta kun ɗauke kanku kun ɗaura a matsayin malamai ko ko malaman ku sun ɗauke ku sun ɗaura ku a matsayin malamai yanzu wannan ana maganar ayan ƙur'ani ma a wurin ba, amma ba iya karanta ta daidai ba maimakon a je a yabo shi ba kalma wasali zaka canza maimakon yabo ya koma zagi yanzu malam anas nan ba Allah ka zaga nan ka zagi Allah ne duk wasu wanda za su zo su baka kariya wallahi nan ka Allah ka zaga domin na ga wasu sun yanko tafsirin Shehu Ibrahim da yake cewa wa fi qira'atin inna ma yakhsha Allahu min ibadi al-ulama sai Shehu Ibrahim sai ya tawili amma ai wa fi qira'atin ake nufi kai kwa qira'at da kake nufi hafsu ce hafsu kake karantawa ba warshi kake karantawa ba qalun kake karantawa ba ummul kake karantawa ba ba hafsu durri kake karantawa ba a'a kana karanta hafsu ne ƙira'a hafsu kake nufi domin hafsu kake karantawa to a hafsu yadda ka karanta mala arz wannan zagin Allah ne mala arz ka zagi Allah domin ka ce inna ma yakhshallahu haƙiƙa kawai Allah yana tsoro wa Allah yake tsoro min ibadihi daga bayinsa al-ulama Allah na tsoron malamai kuma kai wace ƙira'a kake karantawa anan hafsu kake karantawa ba wata ƙira'a shehu ibrahim Allah kara masa yadda yana nufin a cikin kira'o'i amma ba hafsu bace ba warshi bane domin wannan karatun da kai ka zagi Allah malam Anas wallahi al'azimu a warshu inna ma yaksha Allah haka yake a hafsu shi ma inna ma yaksha Allah yake to kako tunda kai hafsu kake karantawa zagin Allah kai sai dai ka koma kai istighfari me yasa ka zagi Allah saboda rashin sanin alqur'ani malam Anas inda ka san alqur'ani ba ka zagi Allah ba da ba ka ce da baka ce Allah yana jin tsoron malamai ba domin abin da ka karanta inna ma yakhshallahu lallai Allah yana jin tsoro min ibadihi wasu daga cikin bayinsa suwaye al'ulama su ne malamai Allah yana jin tsoron malamai to kaga wannan ka zagi Allah ne Allah da wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbiru takbira Allah da babu kowa ba wanda ya isa a cikin mulkin sa sai sannan kuma kace yana jin tsoron bayinsa bayin na zama malamai saboda ka zancen wai wani ya zo shi wannan misali wannan Ahmad Talwa ya zo ne a ƙarƙashin yana ƙoƙari dole sai ya kara wannan kira'ar wannan karatun da malam anas ya yi shi ma sai ya zo sai ya afka cikin jahilci sai ya zo sai ya afka cikin me sai ya afka cikin jahilci wai yana kokarin ya kara wannan jahilcin da Anas yayi zagin Allah da Anas yayi ah. Anas ya zagi Allah wai ya zo yana kokarin ya kara zagin Allah da Anas yayi ne shi ma ya je ya afka cikin cikin eh, cikin jahilci ah. to wannan kira'ar da Anas ya karanta kira'ar Hafsu ya karanta ba ya karanto wata kira'a bace ballantana kuma abun wani wani ainihin tawili To ci ai gashi Ibrahim shi ma ya ce wa fi qira'ati inna ma yashallahu to ayyu qira'atin hadhihi wata qira'a ce ba dai hafsu bace ba kuma warshi bace eh ba hafsu bace ba warshi bace shi kuma malam Anas hafsu ya karanta da hafsu ne hafsu ya karanta yace ce Allah yana tsoron malamai Allah yana tsoron malamai saboda haka babu wata kwaskwarima da za ku yi kaga yaksha fi'ili mudari'i ne bi damma muqaddaratin alal alif an fahimta ko yakhsha Allah Allah mafulin bihi mansubun bil fatati zaira al min harfu jarrin mabniun ala sukun ibad ismun majrurun bi min wa alamatu jarri al khasrati zaira al sai hi damirun muttasilin barizin an gane ko wa fa'ilu da mirin mustatin taqdiruhu huwa sai al'ulama a shine maf'ulin bihi mansubun bil fata ta zaira ala akiri wannan shi ne irabin inna ma ya Allah min ibadi al ulama to amma ka ce wai Allah yana tsoron bayinsa malamai zaka babu wata kwaskwarima da za ku yi ma ni dai ina so yadda na haɗa kunnen ku koma makaranta don Allah ku je ku yi karatu da kun iya bambance tsakanin fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi da ba a yi ta samun jahilci a cikin karatuttukan ku da sunan kuma wai ku malamai ba wallahi balalo kun ci amanan al'umma wallahi kabiru gobe kun ci amanan al'umma yaran nan naku ku mai da su makaranta su koyi farfaru da babbaku tukunna baki ma ba su gama iyawa ba wai haka suke zuwa su hau kan ainihin mimbari wai suna jan mutane sallan juma'a ka duba ka gani ba haka kwanaki na zo ne gyarawa mai gemu a makogoro wai wai wai ka daga mutum ya sai abu naira ɗari takwas sai ya zo ya rantse ce wallahi dubu ɗaya siya wai wannan riba ne wai wannan riba ne wai nau'i ne na riba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai a ce mutum ko iziya bai karanta ba bai karanta iziya ba bai karanta risala ba na je manya-manyan littattafan fiƙo amma wai ya zo ya zama shi malami ne saboda haka uwa bari mu je ah, wannan na gaba insha Allahu rabbi bari mu je bidiyo na gaba a yanzu kamar idan ka je gidan eh, ɗari kunna za ka ji wasu sunaye sai ka rasa wai ba zallai to ka gani to to to ni dai kar a ce na fiye matsawa amma me ba zallai eh, shaho ba gida <laughs> to ka gani tsakani da Allah ba ko sha'awan Allah <laughs> idan bahaushe ya ce wani dukan shaho ne mai janibi eh to ka fara sukan wannan sura to ka je ka fara sukan malamin ku bin bas domin in ka ce bazan layi shawan Allah kai izginanci kai zagi ya suna babban malamin ku makawan nan ya suna babban malamin ku makawan nan sunan shi bin bas shi ma ya zama dan shawo kenan ko dan shawo gara wannan ma an ce shawan Allah to gashi bin bas dan shawo an fahimta ko ya zama shi ma dan shawo saboda haka kuma kwa karatu ne ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani ka ce in an je gidan ɗari kudin za a ji sunaye kana nema ka ci mutuncin sunan wani bawan Allah ka ce wai gidan eh, eh, za ka ji sunan wai bazan lahi wai shawo kenan ko to ina kuma ka bin bas bin bas dan me kenan shi ma dan shawo eh, muna muku tahaddi ne muna bayar muku da irin yadda kuke jebo jahilcinku gashi nan bin bas kuma shi bin bas ya zo tun kamun bazan layi tun kamun bazan lama ga malamin naku bin bas ɗan shawo ba kwa karatu inda ka san wannan da baka yi ƙoƙarin ma sukan ainihin sunan wani ba yanzu ibn taimiyya da kuke magana ibn taimiyya shi ba ɗan mace ne ɗan mace ne ita wannan taimiyya tuffa ita wannan taimiyatun bari in gaya muku je. kakan da Taimiyya muhammadu shi da ya kama hanya zai tafi ainihin aikin hajji a hanyarsa sai ya zo wani gari da ake kira darbu taima da ya zo garin sai ya ga wata 'yan yarinya 'yan karama a garin da ya ganta sai ya ce mata ya taima'u ya ma wannan yarinyan wasa bayan ya wuce ya dawo yana zuwa gida sai ya samu matarsa ta haihu da ya samu matarsa ta haihu shikenan sai ya sa ma yarinyar suna sai ya kira wannan yarinyar da suna taimiyatu ma'ana mamar ibn taimiyya mamar ibn taimiyya to sunan mamar ibn taimiyya fa sunan wuri ne sunan wurin darbu taima sunan wuri ne ka faɗa min ma'anan wannan sunan kuma shi ibnu taymiya maimakon a kira shi da sunan uban shi sai ake kira shi da sunan uwa duk dan arziki ana kira shi da sunan uban shi ne amma shi ibnu taymiya dan taymiya uwarsa ce taymiyar fa mamarsa ce taymiyan maimakon a kira shi da sunan uban shi duk mutanen duniya ana kiransu da sunayen ainihin iyayensu ne maza amma shi ibnu taymiya gashi sunan shi ake yi kira shi ake da suna shi dan mace ne ibnu taymiya dan mace ne to ana maganar gurɓatattun suna ka samu malaman ku kai a nigima makogoro ai magana ta ƙare bari mu je kilib na gaba bari mu je kilib na gaba to ga abin da ya faru wa da kala shekha al masjida sai shek ibrahim sai shiga cikin wannan masallaci ma'a nan ma wada shaikal masjida wada kalar shaikal masjida haba mala anas wai dan Allah mala anas wai har yanzu baka iya bambance fi'ili ba duk gorin da nake maka kaje ka koyi na hau har yanzu baka iya bambance fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi ba har yanzu wannan karatun na farko farko na yan ibtida'iya na annahul wabe to dan Allah ne ma malam malam anas ka zo wallahi ni na yadda inda kana da namba na ina da namban ka ko muna magana ta WhatsApp inda har kyautar tafai ka aiko min da su mala da ka zo ni wallahi ni ma na ɗauki gudunmuwa zan koyar da kai wallahi musa annahul wabih ko mu sa risalatun nahawiyya ko mu mulhatul i'rab ko mu sa shazur zahabu matani ko mu sa shazur zahabu sharhi ko mu sa qadarun nada matani ko mu sa qadarun nada sharhi in kana gani za mu iya sa alfiyatu ibnu malikin wallahi zan koyar da kai a fannin nahau zan koyar da kai ni taimakon da zan ma in ka yadda wallahi ka nema cikin littattafan nan zan koyar da kai fi'ili da fa'ili wadda kalar shaika almasjida haba haba haba to bari maka lirabi ka ga da khala fi'ilu madin mabaniyun alal fathi الشيخ fa'ilun marfu'un biddammati zahira ala akirhi almasjida maf'ulun bihi mansubun bil fatati zahira ala ba zai zama wada kala shaykal masjida ba sai dai ya zama wada kala shaykhul masjida shehun shine fa'ili shehu ya shiga masallaci to da haka ne wakai kuke zuwa za ku yi mana raddi da haka kwana biyu abin da sa kuka ji ni shiru saboda na karkata ne wajen yin muku raddi littattafan nan da kuka bani ga su wanda na gaya muku na karanta su min gilafin ila gilafin to yanzu ina ne ina rubutu ne ina muku raddi ina ina rubutun littafi ina ina ma wannan littafin raddi shi yasa kwana biyu kuka ji ni shiru na koma gefe amma duk da haka waɗannan kurakurai da nake fitowa da su in karanta muku in taimaka muku ya kamata ku rinka yin godiya malam ku rinka yin godiya domin in kun yi kuskure bar nan da nan nake zuwa in gyara muku kuma na san duk kuskuren da kuka yi na zo na gyara wallahi sai amfane ku domin kuna ji kuna gani kuma na san zai amfane ku saboda ka lallai a kai mai gema makogoro ina so ka sanya alkur'ani a wurina zan fara karantar da kai huruful qur'an idan ka yi kwari in ka soke qur'ani a hannuna ne mai barotar daga nan kuma sai in sa maka ainihin tafsirin alkur'ani ah, kai kuma malam anas ka samo arabiya insha Allah rabbi ka sa ta a hannuna ko ta watsaf ne zan ɗauko yadda kai sai ka nemo na annahul wabe ko ka ka nemo bisalatul nahwiyya ko ka nemo ah, mulhatul irab ko ka nemo murdut tullab ila qawaidin nahwiyya ko ka nemo ah, da mata ni ko sharhin shi sai ka nemo shazurul zahab in ka nemo shazurul zahab insha Allah rabbi a cikin waɗannan littattafai da ni maka alƙawari na nahu. ko shazurul zahabi ko katarun nada ko mulhatul irab duk cikin wanda ka ɗauko in Allah yadda za a koyar da kai saboda gaskiya ni ina jin kunya yadda kuke fitowa a matsayinku wai na malamai yadda kuke ta'asa a cikin maganganunku yadda kuke kurakurai kurakurai sun wuce kurakuran mistake a'a kamar yadda wancan abokin naku ya ce lahanul jalil a'a babu lahanul jalil sai dai allahanul jali wannan shi da abin da malamai suka tabbatar saboda haka lallai ina muku tallan karatu ku zo makarantar mai baro ta insha Allah rabbi ku sa littattafai zamu baku wallahi zamu baku karatu ba za mu hana ku ba ina lalle kuna bukata mu muna jin takaici ne muna jin kunya muna kuma tausaya ma muna tausaya muku a ce a gaban almajiran ku rinka irin wa'annan abubuwa na tuba Ya shi kai malam Anas karshe mu hayya kai da zagin Allah ka ce wai Allah na jin tsoron malamai inna ma yakhsha Allahu min ibadil ulama Allah yana jin tsoron bayansa malamai kuma kira a hafsu kake karantawa kowa ya sani kira a hafsa kake karantawa to in a hafsa ne zagi kai in dai a warshi ne zai kuma wallahi hafsa kake karantawa domin ko warshi ko za sa maka wuka a idanu a makogoro baka iya warshi ba hafsu dai ita kake karantawa tana kuma sauran kirawoyin ba an samu kuma yan uwanku tunda ku ne kuka yi yanzu ya almalar anas ya zagi Allah amma sun zo sun ainihin yi mai ma suna neman gyara shi wai Ahmad Talwa ya fito yana kokarin sai ya gyara wannan zagin Allah da malam Anas yi yanzu inda wani ɗan ɗariƙa ne ya zo ya wannan da kaji yanzu da manyansu da ƙananansu da mahaukatansu da masu hankalinsu da salafawansu da ainihin ɗan madakilansu da 'yan sururiyarsu da 'yan izaran ah, jos da na kaduna da duka sai kaji su sun fito suna ta cacewa ga wani ɗan ɗariƙa ya zagi Allah amma kaji da shi yake nasi ne ya yi sai suna neman masu mai kwaskwarima to billahi allazi la ilaha illa huwa mala anaka ka tuba zuwa ga Allah domin ka zaki Allah eh, qira'at da kake nufi hafsu ce kuma a hafsu inna ma yakhsha ne a warshu ma inna ma yakhsha ne kuma kai hafsu kake karantawa duk wanda zai zo ya maka kuskure ma wannan yana nema ya tsarkake ka ne yana nema ya nema maka gindin zama ne kuma wallahi al'azim ka zaki Allah ka je ka tuba kuma za a yi karatu in za a yi hudu ba a rinka duba abin da aka rubuta din da kyau mun san wasu abubuwan zuwa kuke a rubuta muku a muku wasali eh, amma dai babban shawarar da nake baku shine ku koma makaranta ku koma makaranta ku je ku bari sai kun gogo a gaban malamai sannan ku fito abubuwa guda biyu ba a yin su, ba a karyar kuɗi in kai za ka ji kunya in ka shiga cikin masu kuɗi ba a karyar ilimi yanzu kai malam anas da shi mai gemu a makogoro wallahi akwai fagen da in an shigo aka ce ku yi magana akan ilimi a lokacin wallahi ba za ku iya ba wallahi ba za ku iya ba to kawo ko duk abin da ka san baka da ilimi akan jikar ka saka kan ka ce wai kai kai ahalin wannan abin ne kada kai haka yanzu akwai fagen da za a je yanzu fu tafiya ta tashi a kasar larabawa da ku sai a ce to yanzu a cikin ku ba a rubuce ba ba a rubuce ba hakan da ka opet ana so ka gabatar da muhadara akan abu kaza wallahi ma da na da tabbacin cewa muhadarar nan in dai kai ne ba za ta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka yi ta ba to kaga ba ka kai makamin malamai ba hakan nan kai malam adam abdullahi mai giya kogoro a rubucen ma gashi kana tuba an rubuta maka an maka wasalin amma tuba kake yi yanzu tafiya ta kama sai a tafi kasar waje gaban laraba ce to yanzu lecture za a gabatar da larabci wallahi lazim ko za a sa maka wuka a makogoro kai ba ma wai kai ba dukkan ku ba duk cikin duk cikin ku abiya wannan ba mai iyawa nan ba ku banta ba kwanaki da ni shaƙi alkanawi na ce mai kana da awon cewa kowa jahili jahili ina so mu yi muƙabala da kai amma da larabci mu yi muƙabala da kai da larabci eh ya aka yi cewa shi bai iya larabci ba ina nan da odiyan, ina nan da sheta shi bai iya larabci ba to ya bada gaskiya saboda ya san wannan fage in aka shigo ba abin da zai iya sannan wannan katon warjin da ake kira Bashir Argungu ai ya taba kira na a waya shi ya kira da sai ya fara min larabci kamar na sani sai na recording idan har ya isa ai shi ma yana da recording din larabcin da muka yi tsakanin da shi ya sa mana wallahi kun ji irin shirin mai da taɓa-taɓan da a cikin larabcin ina nan da shi kuma zan ɗauko in sa muku kuji. ya wuce minti bakwai ba muka yi yi firar da shi hakan nan biluga al inda a ce wannan larabcin da muka yi da shi ni mai ɓarota ni ne na yi kurakure a lugwa larabiya, to da kaga ya ta sawa ya ta yaɗawa amma yana nan da shi ya ƙi sawa saboda irin kurakure da jahilci da yake cikin bakin nasa larabcin ma ba iya ba saboda haka gaskiya muna ba ku shawara ku koma makaranta ku daina kiran kanku malamai har yanzu ba ku wuce makamin ɗalibai ba ko ba za mu gushe ba wallahi ko kuna so ko ba ku so ko kuna jin daɗi ko ba ku jin daɗi duk da kuka kuskure sai mun zo mun gyara muku gyara ne eh, in kun kuskure za mu zo mu gyara muku in uwa nan za mu dakata insha Allah rabbi Allah ya bamu ladan gyara da muka yi ma'o'in nan almajirai wahabiyawa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh